yau litinin sha bakwai ga watan ramadan ijar mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da sha hudu ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha hudu a ci gaba da karatun littafin a ƙa'idar shi'a al'isnai a shari'a su su'alin wa jawab wallafan abdurrahman bin sa'ad bin ali a shathari allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba muna cikin kitabul muqaddima a inda har yanzu malai yake haska mana wasu bayanai a cikin rayuwan da'awa da kuma irin halin da al'umma suke ciki na miyagun aƙidu sun ratsa su da masu miyagun manufofi wanda za a ga mutum a baki raurau Allah yake aiki. amma da za a buɗa ma abin da ke ƙarƙashin ƙasa to mai sunan shi ma in ka ji za ka kyamace shi har abada to kuma rasa irin waɗannan malamai na Allah da suke irin waɗannan bayanai a cikin al'umma yaba ba ƙaramin haɗari ne ga al'umman ba Allah ya saka masu da alkhairi za mu tashi inda ya ce wa ƙala abul wafa'i buna akailin nan ne ko? baban wafawu ɗan aƙil wanda ya rasu hijira na da shekara ɗari biyar da sha uku Allah ya ji ganin shi yake cewa iza aratta an ta'alama mahallal islam min ahaliz zaman ya ce in kana son ka san matsayin musulmi a wannan zamani jama wannan zamanin yaushe shekara ɗari tara don ya rasu hijira shekara ɗari biyar da sha uku wajen shekara ɗari tara da wasu matsayi fa yake cewa in kana son ka gane su wake yi da gaske daga cikin musulmi ma'ana musuluncinsu da gaske ne shine iza aratta an ta'alama muddin kana son ka san mahallar islam irin matsayin da musulunci yake da shi min ahali zaman dangane da mutanen zamaninka fala tanzur ila zihamihim fi abwabil jawami kar ka ga cincirin da mutane a ƙofar masallatan juma'a ko idi ko masallatai na hamsin salawat ba wannan ne abin da zai sa ka gane cewa musulmi da gaske suke addini ba kuna fahimta wala da jijihun fil mawqifi kar kuma ka ji irin yadda sauci yake gum kaman kudan zuma a wajen tsaiwan arafa ko mina ko wajen jifa ko wajen sa'ayi wajen ɗawafi suna labbaik Allahumma labbaik ba da haka za ka gane ba muna fahimtar wannan akwai wanda ya maida zuwa aikin haji da umara siyaha tourism yawon bude ido kawai ya gaji a garinsu a za mu zo ayan da za mu gama in mun ƙare fassara zahar al-fasad ai kulsi siru ardi ne za mu dan yi magana kan tafiya ai kuna fahimtar wannan ko to kar ka kalli wannan wannan ba shi bane yanzu da yawan mutane abin da ke damunsu shine yanzu za a zo a yi sallan azahar la'asar ashen isha'i asuba za a ga mutane sun zo sun cika masallaci wani yana nan abin na damun shi duk wannan jama'a na waye kaga da yana da ya karatu mai zurfi ko ya karanta abin da baban wafawa kilu ya faɗi da zai natsu shi yasa don mutum ya zo ya ga za a yi sallah kawai ya ci birki ya sallah ƙarshen ta ma neman kashe ka ya zo yi a'a to don Allah waɗanda suka kashe albani ba daga masallaci suka biyu shi ba waɗanda suka kashe jafar ba suna masallacin ba ya gama daga san wannan ba wai din cika masallaci ko kuma durum ɗin labbaika labbaika wajen aikin haji shi ke nuna cewa ga kiman da mutane suka ɗauki musulunci a ransu ba ku gano wannan da kyau ku ba wannan ba ne wanne ne malam zai zo ya faɗa sai ka duba gani shin kana cikin ‘yan gayyan na ayya ko ku wanne kake ciki jama dole ne mu ga mutane gaskiya don irin waɗannan abubuwan da muke faɗi ne sai a riƙa yawo da su sai a kira mu ta ce ta zo gashi nan kun ji ya ce muku gama gari kun ji ya ce muku ba uban da ya isa daga haka wai sai a sa mu mutane kyamana da kyaman da'awata wannan ba zai taɓa samun kyama ba in dai tsakani da Allah kai da ake ma gulmar kake addini sai ka ce a tambaye shi me yake nufi da awam babu awam cikin karatu ne ko babu yanzu wannan maganar da malamin nan ya faɗa sai a je a samu wanda yake zuwa masallacin nan sallah a ce da kun ji sallan ma da kuke zuwa ya ce ba da gaske kuke yi ba maimakon da sai a ji ɗauko asalin me ya ɗauko bayanin dan an baka wannan kasa ɗin kaji ko ba za ka fahimci me muke ba sai an baka kasusuwa guda goma sha uku na baya kaji ji su duka shi na kai hukunta mu yanzu akwai karatun da muka yi a cikin littafin alintisar wani ya kira ni a waya malam katin nan da kuke ban ji daɗi ba saboda kaza sai da ya gama duka yance to daidai na farko ina son ka sani karatukan da muke dama ba don kai muke yi ba kuma ban mu yi don ka ji daɗi ba kuma za mu ci gaba da yi ba don ka ji daɗi ko ka ji haushi ba sai dai tambaya guda nawa ka ji ya ce guda ɗaya ya ji na ce to mun yi guda kusan ɗari da wani abu aƙalla ya kamata sai ka ji su duka ya ce to to zan ji wallahi da yake Allah yake ma sai kira wanda ya kawo mashi ya ce wanda ka sa man na ji akwai saura a baya sai ce shi ma ƙwaya biyu yake da su kun ga wannan da kyau ko da na baya da kuma wannan sai ce saman ɗayan yana fara jin wancan na bayan sai gane dalilin da ya sa muka faɗi wancan maganar dan take ƙara kira na ce wallahi malam kai hakuri ni na ma gamsu saboda na ji karatun bayan sun ce wani nan ne ya gaya min sai na je na sa sai na ji sai na gane eh lalle in ya ji wannan bai ji abin da muka faɗi a baya ba sai ya ƙi mu tabbas ya ce malam da wannan abin da yake faruwa ne na ƙi malamin ma ya ce malamin nan yana karatu sau bakwai a mako kullum yana yi da magaraba kwanaki biyar bana na weekend nake dawa ya ce karatu biyu nake ji amma zai wahala ya karatun ban kama shi da laifi sittin ba ya ce ashe da zan makai na adalci in na je na dawo sai in ji wanda ban ji ba to kila zai taimake ni wajen gane waɗancan shi za ke je albani wani lokaci cikin kato sai ya ce ba za ka gane abin da muka faɗi ba sai ka ji kasusuwan baya da yake ya goge cikin harkan Allah ya sa mu dace to shine sai mala ya ce kaga ya kawo wannan magana sai ya take ta ana sai ya shigo maka da wata magana cewa asha ibnu rawandi ibnu rawandi ya rayu wal mu'arriyu da ibnu mu'arri eh Okay, sai ce fala tanzur ila zihamihim karkare kallon cacirun da mutane fi abuwabil jawame a ƙofan masallatai wala da ji da hun fil mawqi bi innama sai dai kadai unzur ila mawa da natihimul a'ada a shari'a ka kalli irin yadda suke tattake wuyan makiya shari'a mun gano wannan da kyau ko shin wane ne yake shirye da taka wuyan makiyin shari'a to shi zaka kalla shi ke da gaske to dan Allah zaka iya faɗa da makiyin shari'a baka da ilimi ma'anan wannan shine malaman da ake cewa suna zafi akan makiya shari'a su ne wanda suke addini da gaske kuma waye makiyin shari'a musulmi dan uwanka ba musulmi dan uwanka ba ina fata mun gano wannan da kyau za ka zo ka ji su wane ne musulmi suke matsalansu su kuma malam zai magana kansu akwai masu da'awan da su kuma musulmi masu da'awa su ne matsalansu to su kuma waɗannan bala'in su gara bala'in abu lahabi da abu jahali da fir'auna saboda annabi ya gama gyara kayan aikin shi tsaf sun zo sun baras nan ko dai karatun yau ko na gobe za ka ci to shine sai malin yake cewa ashe ibn rawandi wal mu'arri ibn rawandi da mu'arrisin rayu alaihi ma waɗannan mutane Allah ya tsine masa albarka to kaji an ce mu ma muna zuwa lokaci muna tsine ma mutane to kaga wanda yake faɗin wannan ko to kenan ba zai iya karanta wannan littafin ba dan in yazo me zai ce a wajen ko ko zai mutane dabara ne dan su kidahumai ne su kasa gane me ake nufi cewa ya za a yi zagi ana karatu ya za a tsini albarka ana karatu to ake ba malami ba ne kun gano wannan da kyau ku? ba nan muka karanta da ku sai da na abubakar annabi ya yi baƙi ya sa ɗan shi abdurrahman ya kai su gida ya ba su abinci kun tuna da ya je aka ba baƙi abinci baƙi suka ƙi abinci abubakar ya dawo bayan ya daɗe wajen annabi ya zo ya ga baƙi ba su ci abinci ba me ya ce da zagi da tsinuwa ya fara har sai da bakin suka yi me suka ce mashi a'a ai gashi gashi gashi abdurrahman ɓuyayi ko ba mu karanta hadisin nan da ku ba ba nan mu karanta karatu da ku annabi an je yaƙi ya ce za a je a samu wani ruwa a gaba kar wanda ya taɓa ba har sai na zo wajen yana zuwa ya tarar wasu mutane biyu sun riga shi zuwa wajen ya ce kun taɓa suka ce e fa sabbahum sabban sayyi'an gizage su zagi mai muni an yi wannan ko ba ba kaga wanda bai karatu bai san wannan ba dan abin da ya gani kamar makaho ne tun da aka yi shi makaho ne shi sai idan shi ya bude sai ya ga zakara sai ƙara makancewa in aka ce ga wata dabba sunanta giwa sai ya ce ta kai girman zakara saboda a duniya me ya taba gani Allah ya sa ka ga laifin shi zakara ya taba gani amma wanda ya ga komi irin shi biyu har ya mutu to duk abin da aka ce ne ga kaza zai ce ya san shi Allah madaukin sarki ya sa mu dace to yace Allah ya tsine masa albarka yanzu muna suna zama suna rubuce rubuce suna tsara waƙe shine annazami wa yunsaruna kuma suna waƙan nasar suna rubuce nazibi irin wannan su zo da bayanai nazibi wani lokaci kuma su yi waƙe to kawai shi kenan dan sun yi rubutu sai sa sai zama tsinannu sai mala ya ce haza ya kulu hadisun khurafa wannan na farkon shi rawan yana cewa karatun hadisi shirme ne hayaniya ne ɗarkaniya ne in aka ce me ba hayaniya ba sai ce luga larabci yanzu za ka samu duk yan lugan na littafan suke karantawa shi sa hadisi da malaman hadisi ba su da mutunci a idansu aƙida da malaman aƙida ba su da mutunci a idonsu za su iya zagan kowa su ci mutuncin kowa su wulaƙanta kowa ba su damu ba saboda waɗanda suke tasirantuwa da littattafansu kun ji abin da suke faɗi hadisi khurafa ne wal mu'arriyu ya ƙulu shi kuma mu'arri yana cewa talau batilan karatun da kuke ta na Kur'ani aikin banza kuke yi in ba ku iya larabci ba kun iya arabiya kun gano wannan da kyau ku wai duk ƙur'ani aikin banza ne wajalau sariman kuma kuna jawo ma kanku abinda zai kai ku ya baro ni wa qalu sadaqana wa qulna na'am suka ce eh abin nan da suke faɗi haka ne muka ce ƙware da gaske ya'ani abin da suke nufi shine bil batili kitaballahi azza wa jalla maganan Allah ita ce maganan banza wa ashu sinina kuma waɗannan malamai sun rayu a duniyan nan shekaru da yawa wa uzzimat quburahum da suka mutu kuma aka koma ana girmama kabarrukansu shturiyat tasanifuhum kuma littattafansu ma in an kasa ana saidawa wawa ake yi waɗannan wai masu faɗin wannan maganganun yanzu wanda mun karanta da koran na yake cewa alqur'anu kulluhu shirk wai qur'ani gaba ɗayan shi shirka ne wa inna tauhidi fi kalamina wai in dai ana neman tauhidi ko to a zo a dubi maganansu nan mu karanta da ku sawi fa a cikin tafsiri ne fa yake cewa me fa innal akhadha bi zawahiril kitabi was sunna min usulil kufri ruko da zahirin alqur'ani da sunna yace wannan shine asalin kafirci da zan ga ka ce sawi gashi gashi sai a ce dan me kake kafarta wali sai a ce dan me wali yake zagin qur'ani kun gano wannan da kyau ba don me wali shi yake haka Allah ya tsare mana imaninmu Mala yake cewa haza ya dullu ala burodati dini fil wannan yana nuni akan cewa addini ya bushe ya ƙeƙashe a cikin zukatan mutane ba su ma san me suke yi ba ba su ma san abin da suka samu gaba ba to shine sai ga malamin da ya tasirantu da waɗannan mutanen don ka san shi sama da kowa sai ɗalibi sai ya ce zan je wajen shi karatu sai ka ce kar ya je saboda kana da ya a kan wannan abin zai ɗora shi mun gano wannan da kyau ku domin kalmurabbi ya kunu murabba yanda mai tarbiyya yake haka wanda zai tarbiyyanta yake sai ka ce kul sai ya ɗaka a gari ya ce a ai ga shi nan ka ce wai daina zuwa wajen malamai karatu sai wajen wajenka kaga wannan bushewan tunani ne da bushewan addini da ƙeƙashewan shi kuma kana nan ba za a je ko ina ba sai ga ya ɗauko wannan ɗabi'an kuma sai ka ce alhamdulillah gara da ka mutu gara da baka mutu ba Allah ya nuna maka ashe akan gaskiya kake kuna fahimtar wannan da ke ku wannan bayani malaji ka duba littafin al'adab shar'iyya juz'in farko shafi na 268 li Abdullah bin Muhammad bin Muflih wanda ya rasu hijira shekara 763 jama'a fa maganganun nan ba fa na yau bane duk wanda ka ji sai a ji shekara barkatai ne cikin malaman da muka karanta bayanansu a nan bakar abdullahi abu zaidi da bin bas su ne malaman zamanin nan ba dukkan wanda muka karanta za ka ji shekara ɗari biyar sama ne da mutuwansu duk suna tsotar da mutane kan waɗannan abubuwan wala haula wala quwwata illa billahi al illa billahi al-aziz al-hakim wa innani ad'u azza wa jal Malam Shafare ya ce, Wallahi ina roƙon Allah maɗaukakin sarki, an ya ja'ala hazihin risala, ya sanya wannan littafi da nake rubutawa wa asluha da asalin taɗin. Kun ji dama ya ce, ta ta cewa ne ku? Da asalin babban, muna neman babban mu ma yanzu. Sababin mubarakun hamlin nufus, ya zama sababi mai albarka na ɗaukan tunanin mutane ala imali hazi sunnatul madiya a kan su yi aiki da sunnar annabi da ta gabata fi hayatul musulmina dangane da rayuwar musulmi a ɗauko tsarin rayuwar annabi wancan na farkon a zo da shi cikin rayuwar mutane jihadiyya addifa'iyya mutane su ɗauki yanayi na gwagwarmaya domin ba da kariya ga addini an hurumati dini a kare hurumin addini Allah ya sa littafin nan ya zama haka kenan yanzu ‘yan shi'a suna daga cikin masu kawo ƙazanta a hurumin addini masu kawo hari a hurumin addini dole sai an haɗu an haɗa ƙarfi da ƙarfe an yaƙe su an kau da bala'insu kuna fahimtar wannan da kyau ku wa annaha min huquqillahi at-ta'budiyya min jinsil jihad yana daga cikin jinsin bauta ma Allah madaukakin sarki kai tsaye shine abota ma Allah ta hanyar jihadi haƙƙi ne na Allah akan bawa shine yake cewa annaha min la, irin wannan aiki yana daga cikin haƙƙin Allah kan bayan shi A taabbudiyya wanda ake ma Allah ibada da irin wannan aiki min jinsil jihadi kuma yin irin wannan gwagwarmaya da dawo da tunanin mutane zuwa ga addini na ƙware domin kare aƙidan musulunci To nau'i ne na jihadi wal amr bil ma'arufi kuma yana daga cikin umarni da kyakkyawa wanna hai anil munkari da kuma gwagwarmaya wajen hana munanan ayyuka la siyama wal hajatu ilaiha mulahhatun fi hazil azmina malai musamman ma irin bukatun da mutane suke da shi a wannan zamanna bukata ne wanda ya bayyana karara kamar ga mutum yana ta hamma wani bacci kake ce Allah ba bacci nake yi ba kaga cikin shi ya rankwafe me yake bayyana maka yunwa yake ji kun gano wannan da kyau ku ga ciki ya ɗame ga kasala ya kama jiki ga hamma yana yi kaga buƙatun ya samu abin da zai ci ya bayyana ƙarara haka ne to haka dangane da abin da ya shafi kariya ga addini da tsare aƙidan mutane to buƙatuwan da jama'a suke da shi a masu wannan aiki ya bayyana ƙarara fa atul a ahwa'i Mala ce domin tattaka wuyan tauhidi da son zuciya ke yi, shadidatun al'amarin ya tsananta. ‘Yan son zuciya, irin ɓannan da suke ma'addini addini, ya yawaita yanzu, a ko'ina, a ko'ina za ka riƙa jin bayanai, za ka riƙa ganin ‘yan rubuce-rubuce, kana kamo rediyo, kana shiga intanet, ababen gasu na malam ashabal a Hawaii, ‘yan son zuciya. don irin waɗannan ko iyakan sunan da za kira su kenan ‘yan bin son zuciya. Kai, me yasa ake fitina da kai, a'a mukami ne aka raba ba ban ba. Mun gano wannan da kyau ku? Shi kenan sai fitina? A to wannan sahibul hawa ne. Kuma kai hankali sai ya kai ka wuta. Kenan an jima da zai ga wani kafiri a Enugu zai mai abin da yake so. to zai iya sarayar da mutuncinku da addininku don wannan abin sai ku gode ma Allah da Allah ya tona muku asirin shi kafin aje ko ina kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah dole ku ne ku gode ma Allah in dai abun duniya ko wani mukami ko wani matsayi zai iya sa wane ya addini illa to ku gode ma Allah da Allah madaukakin sarki ya fallasa muku asirin shi kafin aje ko ina kuna fahimtar wannan da kyau ku shine sai male yake cewa fa inna ko wita atal a hawa'i irin yadda son zuciya ke tattaka wuyan addini shadidatun abin ya tsananta shadidatan abin ya yi muni wa salabuha male ya mutakasira wa subuluha hanyoyin da waɗannan ‘yan son zuciyan ke bi wajen yi ma addini illa to hanyoyin sun yi yawa Mala ya ce, Likasiratil mudillina, saboda waɗanda ake ɓatarwan sun yi yawa, almaftunina waɗanda suka fitini da waɗancan ‘yan son zuciyan, arrabidina bainana waɗanda suke maƙalƙala a tsakaninmu. Kuna fahimtar wannan da kyau ko? Suna nan duk sun maƙalƙale sun zama mana kaska, da mu suke amfana ko mu suke cutarwa. Mala yake cewa waɗannan ‘yan son zuciyan da suke ma addini da tauhidi da al'umma illa suna da yawa, waɗanda ke goyon bayansu suna da yawa, kuma gashi hanyoyin da suke bi wajen yaɗa wannan son zuciyar nasu hanyoyin da yawa, kuma ga sun maƙalƙala tsakaninmu. Kun ga aikin aiki ne, kun gano wannan da kyau ku? Misalin wannan misalin faɗa da ‘yan Boko Haram. Faɗan zai yi wahala, saboda ai, suna cikinmu suke, suna da wakili a cikinmu. Kun gano wannan da kyau ku? Kuma uniform irin namu suke sawa. ba ma maki yanzu a cikin masallacin akwai dan boko haram ba mu sani ne yana ɗaukan eh, rahoto kullum yana yin waya san biyu sai yana gaya ma oga kun gano wannan da ke ku yana cewa to yau kuma sun zage mu a ce bar su za su sani za mu turo wani yaro ya kunna masu injin kun gano wannan da ke ku wala wai da za a kashe ka sai ka ke faɗin gaskiya ni ba maki wannan abin nake su ba su tsoron su mutu wannan guje-gujen da suke da ɓoye-ɓoyen da suke tsoron me suke yi ashe matsorata ne ashe matsorata ne su ma ina fata mun gano wannan da kyau ai da in ya kashe sai ya zauna ko kuma in sun kwace bariki sai su mai da barikin nasu kun gano wannan da kyau ko su zauna a ciki zai yiwu ai ba zai yiwu ba Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala yake cewa ina ala rashe asaba zama erahum mala yake cewa su waɗannan almuntauko almuntawina waɗanda sun ƙudurce intiwa shine mutum ya sa abu a ran shi ala rashin asaba zama erahum an waye gare wani abu ya ɗarsa su a cikin zuciyansu kuma sun ƙudurce shi ma'ana sun riga sun yanke shawaran zuciyansu za su mara ma baya ba gudu ba ja da baya su waɗancan da mala yake misalin 'yan son zuciyancin bi ra’in sakata suna da munayen ra'ayoyi da suka tabbatar a ransu yuhuzi mala yake cewa yuhuzi ba'aduha ba'adan man almanatin wa bariya Mala ya ce waɗannan mugayen manufofi da ra'ayoyi da ke cikin ransu, to sashinsu na agazan sashi ne, kuma wannan abin zindaka ne da munafinci. Kalma ne na larabci da suke sa kai munafinci sai fasara ce ai an nifaq. Za ga irinsu sun ƙware sun goge ma munafinci, da yaudara da ha'intan al'umma, da faɗin maganganu na ƙarya domin cimma manufofinsu, su ne irin waɗannan mutane ce ba za ka gane su ba. wa hadasatin mun gano wannan da kyau ko malai ce sannan za ka same su ‘yan bana bakwai ne ga ƙuruciya ma'ana za su daɗe suna yi watan wiratin wa asari ko wa asaraniyatin wa ibahiyatin malai ce kullum za su rika zuwa da ababe wanda zai rika birge mutane sababbi sannan za su rika cewa su an attanwiriya ne a ne mu ‘yan haskaka mutane ne da fayyace masu abubuwa wa asraniyatin sannan su ‘yan zamani ne su masu tafiya da zamaninsu ne su ba su kauce ma zamani ba ka zama ma kun gano wannan da kyau ku mu muna gudanar da abu ne ‘yan zamaninmu ne wa ibahiyatin da halatta ma mutane abin da zuciyarsu yake so in mu ya ɗauko kafirci za su yi da za su yi kwaskwarima su tabbatar da kafircin nan musulunci Kun gano wannan da kyau ku ‘yan son zuciya ne masu wannan aiki wa tilka da'awatu alfajjatun alfajara. mala ya ce kun ga wannan da'awa nasu mummuna fajiran da'awa ta ta gita'in suna zuwa da ita ne a ƙarƙashin wani murfi ai ba sarari take ba a ƙarƙashin wani murfi ne za a zo sa shi hurriyatul adiyan kowa na da yancin addinin da ya ga dama ba wanda zai takura mu ya mai da mu bayi eh wallahi mun gane ba uban da ya isa muna nan za mu tsaya da ‘yancin mu abin da muka dama za mu to mara kunya sai ga a ah, to ai wallahi ni ma haba ga jarumai wallahi mu ma kun gano wannan da ke ko a ƙarƙashin wannan suke makale ma addinin su hurriyatul adiyan suna da ‘yancin yin addini tuntun ana mana mulkin mallaka tuntun wallahi ba uban da ya isa yanzu wallahi kaza za mu to a ƙarƙashin wannan suke hurriyatul adiyan aqida ce ba ‘yan primasin, ‘yan masuniya su suka ƙirƙiri wannan abun fa. <laughs> Inna lillahi wa inna ilaihi rajun kuma ‘ya'yan musulmi ba su ake tallata ma wannan, <laughs> za ka mutu ka rasa mai maka addu'a ne. Ina fata mun gano wannan da kyau, a ƙarƙashin wannan fa ake ɓoye wannan aƙidan, hurriyatul adiyan, mu yanzu mun gane. Wa majma'il adiyan, sannan su kuma ‘yan ƙoƙarin haɗa kan addinai ne, kowa ya zo a haɗu mu ba za mu ware da kowa ba ina fata mun gano wannan da kyau da karuwa da mai luwaɗi da kowane ɗan iska ma ya zo ana gayyansu a cikin wannan harka haka suke kowa nasu ne sannan za su rika zuwa da bayanan da ba zai ci karo da abin da kowa yake so ba wa zimalatil adyan sannan su suna ƙulla abotan addinai su zuma la'uni, yau za su iya kai ma shehi da shashasha ziyara kuma su ma ya kawo masu har kowane makiyin addini ma zamilinsu ne kun gano wannan da kyau ko za a iya ba shi dama da aminci da ma yaban shi a cikin jama'a saboda a ce su suna tare da kowa su ba sa faɗa da kowa amma kuma a lokaci ɗaya duk wanda ya ce tauhidi zai bi kuma shi abokin faɗa ne inda ya gane dama ko wata manufa ne a ƙasa sannan al'alamiyya su waɗannan su zumala'u ne na addinai na duniya shine masuniya kenan annabi da ya zo bai zo da wannan ba sanda aka nemi annabi ya kulla abotan addinai irin wannan cewa ya Allah ya hana shi kul ya ayyuhal kafiru la abudu ma shikenan ya zuwa wannan harka wallati sarar fi zilaliha da'awatul fashila mala yace ita wannan da'awan da suka ɗauko waɗancan mutane suna yi sarar fi zilaliha ta saɗaɗo cikin irin waɗannan abubuwa amma in Allah ya yarda da'awatun fashila da'awa ce wanda za ta watse sha Allah ta'ala littaqaribi baina sunna wal mazahib ukhra sun zo da irin bayanai cewa a zo a haɗu tsakanin 'yan suna da kuma wasu da'awoyi na daban kun gano wannan kowa ma yanzu su 'yan kaza ne sun ma cikin kaza wai ka tare da mutum yana bin sunna wai sai ya ce maka wai ya koma da awa kaza don ya baka haushi ya ma koma kafiri mana ila akhir tilka da'awati allati tajtathu min alqulubi qa'idatul islam mala yace kai da ma irin da'awoyi da yawan gaske waɗanda suka zama sun shiga cikin zukatan al'umma sun ɓata duk wata ƙa'ida na musulunci musamman ma ƙa'idan alwala'u walbara za a zo a nuna maka don me ake zagin mutane don me ake kun gano wannan da ke ku ana zagin mutane ana cin mutuncinsu wannan ka'idan na alwala wal bara ake kokarin a rushe ma'ana da ɗan iska da shege da shashasha da ɗan bid'a da kafiri da kowa wai ya zo a rankaya da shi a tafi tare so sun yadda amma ku da kuka ware sai mutum mutanen kirki to ko abin zargi ne muguwar da'awa ce Allah ta'ala ya kolo, wala yattabi wala tattabi hum. Allah ce kakka bi son zuciyansu wa hum kai hankali ke taka tsantsan da su an yaftinu ka dan kasu fitine ka an ba'd ma anzalallahu ilayka dan gane da abin da Allah ya saukar maka duk abin da ka karanta na addini za su yi raddi to karka yadda ka biye masu dan kayan karatu jiya ko shekaran jiya sun zo sun ce ba daidai bane ƙarya ne wai yau kuma ka komo sai ka kara wannan abin karka yi Allah ya hana rabu da su ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa ɗalibai zai ce malami mana bayani kaza mun ji an yi bayani an ce kaza babu kyau kaza kaza duk su ma irin su ne ba san me suke ba koko su waɗannan ɗalibai ne mashiririta in har ka gano ai irin wannan da awon ne ke haifar da wancan hayaniyan ko to kowai wayanta Allah ya ce kar ka yi don za su fitine ka su dakatar da kai kana raddin abubuwan da ka riga ka karantar a baya don su rike ka akan wannan abubuwan ka rabu da su sai iyakan iyakan iyawansu za su gaji su bari ne ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya tsare mana imaninmu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum